Assalamu alaikum barka da zuwa darasi na goma sha uku wanda ita ce a ci gaba ne na darasin da ya gabata wato darasi na goma sha biyu akan kifiyar dauka. A yau za mu yi magana ne akan ƙara girma, rage girma da kuma sintirin tsufofi rubutu ko hotuna a kwararru Saboda haka bari mu nufi fuskar na'ura mu ga abin da ya sawwaka. idan muka dubi fuskar na'urar tamu za mu ga ha yanzu akwai wani tsufofin namu sannan kuma akwai tambarin mu na malamin gida abu na farko shine tunda mu yi magana bisa a kan wato ma'ana zaɓi za mu yi magana ne yanzu akan ƙara girma da rage girma kamar yadda muke iya ganin wannan tsufar ko da shike mun bata a tana a matsayin gargare barin koma nan in kunna to idan na zaɓe ta waɗannan ɗigo-ɗigon da muke iya gani da suka kewaye a wato ita wannan tsiffar to su ne makamashin ƙara girma ko rage girma don ko da zarar na iso nan zan tarar da kifiya mai kai biyu wanda idan na kama na ja wato da kifiyar wato jaɓar na'ura ina sakewa domin kuwa nan ya nuna mana kurwar yadda idan na sake ita wannan tsiffar za ta zama to ina sakewa za ka da cewa ita wannan tsiffar ta ƙaru idan na zo ni ta nan gefen na sake tsukarwa zan tarar da ciwon to gashi a kuruwar kankancewan ina iya ganin ta wato na shingen bula ina sakewa to kaga a nan ya riga ya rage girman a ita wannan tsiffar sai dai domin daidaita tsiffa ko musamman ma in ce hoto akwai abubuwan da bai kamata ka yi ba a matsayinka na graphic designer duk da cewa ita kwarilu ta baka yanci wato na kama wa'annan makamashi akwai inda ya kamata kada mu yi amfani da su sai dai in ya zama dole idan kuwa tsufofi ne kamar makamancin wa'annan ne za ka iya amfani da su amma kamar hoto wanda zan zo nuna maka wannan daban ne to yanzu kamar da muke iya gani a nan da zarar mun yi amfani da wannan wannan wannan da wannan wato su ne asali a dungu wa'annan su ne a gefe da gefe sama da ƙasa to da zaran in ka ɗauki wannan wato ka ja za ka da cewa yana ƙara faɗin ne a matsayin yana nan yanda yake idan na zo ne nan shi ma haka ina daɗa ƙara faɗin ne a matsayin tana nan yanda yake to idan muka zo sama da ƙasa shi ma haka zai sake janyowa haka ko kuma ta sama to idan dai ya kama dole ne kai amfani da wa'annan za ka iya yi amma kaga ya canza mana tsiffan daga asalin uh, ellipse wato wanda muke amfani da control domin tsayin da faɗin ya zama iri ɗaya amma yanzu muka dubi wannan da zaran dai in kai amfani da wannan wannan wannan ko wannan wato yana ƙara girman wato tsayin da faɗin a lokaci guda ko kuma yana rage Eh, girman ah, wato da faɗi da tsayin duk a lokaci guda idan na haka kaga yana ƙaruwa a lokaci guda idan na haka na raguwa a lokaci guda bugu da ƙari shi ma idan muka yi haka mun ƙara faɗi ne kawai ko kuwa in mun haka mun ƙara tsayi to kaga wannan tsuffofi ne amma idan aka ce maka hoto to kada ka kuskura ka yi amfani da wa'annan wannan wannan wannan ma'ana sama da ƙasa hagu da dama sai dai kai amfani da ita wato gefe-gefe wato wanda suke dungu ta nan saboda a samu daidaituwan kyan hoto don kuwa idan ka yi amfani da wannan za ka ga ka ɓata tsiffar to kaga yadda ake amfani da ita kifiyar ɗoka kenan wajen ƙara girma da kuma rage girma saboda haka a gurguje za mu yi magana ne akan a sintirin wato tsiffa ko rubutu ko kuwa duk wani abu da kake aiki da shi a Corel Draw. Da zaran ka danna za ka tarar da cewa wannan abin sun fito wato kamar yau da kullum za mu tarar da cewa akwai wata kuras yanzu ka ganta wato tana da kai guda hudu wato ita kifiyar. To wato ya nuna maka cewar yanzu fa lokaci ne za ka iya ɗaukan wannan tsiffar ka canza mar wuri wato kamar daga nan na riƙe na iya kawowa nan sai na sake idan na riƙo nan na aje a nan sai na sake to muddin ban ga wannan ita kuras ɗin ba to ba a amince min in yi wannan ba wato wannan tsakiyar kuma ita ce take nuna maka wannan yar x da ka gani a tsakiya wato ita ce tsakiyar ita wannan tsifir wanda ita ma za mu iya ɗaukanta mu ajiye a nan kazalika duk wani tsufa da kake iya gani idan dai ka ga wannan a wannan kuras in kenan wato kifiya mai kai hudu to ya nuna maka cewa a shirye kake domin ka fara kaurar da tsiffa rubutu ko kuma duk wani abin da kake amfani da shi a kwarar Draw. Saboda haka ina fatan mun ji daɗin wannan darasin kuma za mu ci gaba saboda akwai abubuwan da ya kamata mu sani gaya a kan kifiyar ɗauka. Saboda haka maɗu a darasi na gaba, wato darasi na goma sha hudu. Guri